a masu kallo da sauraro kuna tare da kwankwasiya reporters tv a kwankwasiya reporters tv ta yi katarin ganawa da shahararren dan fim din nan wato sani musa danja a ranka ya daɗe kowane irin inganci za ka bayyana ga kwaliti na injiniya da rabi musa kwankwaso da kuma ɗan takarar da ya tsayar a wato abba ke yusuf kenan na jihar kano jama'a assalamu alaikum na farko na yi tattaki zuwa gidan jagora wato injiniya da tarabi musa kofaso a matsayi na wanda nake tare da shi tun da ba yanzu ba kuma a wani abu ne yasa nake tarayya da shi illa manufofi manufofinsa na alheri ah, idan ka dubi kano kafin zuwan injiniyar da rabi musa fokuso da bayan tafiyarsa za ka ga da bambanci kuma shi harka ta siyasa abu ɗaya ne kawai ba wani abu ci gaba yalwata wadata da kuma walwalar jama'a shine siyasa duk abin da za ka zo ka yi ya kasance mutane ba za su ji daɗi ba mutane ba za su wato samu damar aiwatar da wasu abubuwa na wato jin daɗin rayuwa kamar a ce abinci asibiti hanyoyi masu kyau da dai sauran abubuwa ne mun rayuwa to ba wani magana jin daɗi a siyasa kuma wannan shine dalilin da yasa muke kan wannan aƙida ba don kuma saboda me saboda mu muna so ne jama'a a yi musu jama'a da za su su tsaya a gaban akwati wasu su kwana a wajen wasu a raunata su a wajen wasu a ji musu ciwo wasu abin nan suna yi don su tabbatar da cewa an kafa wani abu da zai wato taimaki dimbin jama'a ba wani abu ne na kan kansu a ban numfashin ka ba mm. sai kuma gashi yanzu ya tsayar da wato injiniya abba kabir yusuf ya kake ganin ingancinsa idan ya zama gwamna a jihar kano to ai idan ka duba wannan wato duk lokacin da jagora ya ce ma gawa ne to ba wai zai bane wai dan sabida sarrai yana yin haka ne saboda tunanin cewa wane ne zai dora irin akida da jama'a za a samu wato jin daɗi a kano wane ne za a dora da zai kasance abubuwan da jama'a suke ƙorafi a kai ya kau wannan shi ne magana kuma idan ka duba shi abba ke yusuf kusan ayyuka daman da aka yi na kano shi ne dama na ayyuka saboda haka to idan ka ɗauko kwamishinan ayyuka ka ba shi gwamna to ka ta aiki ka sake ɗora aiki akan aiki wanda in ka ɗora aiki akan aiki ka gaza a samu kyakkyawan aiki ya tabbata to a ƙarshe wanda kira za ka yi ga magoya bayan ka to zan yi kira ga magoya na kamar yadda na riga na saba cewa abba ke yusuf alheri ne a kan saboda haka jama'a a fito a yi abin da daga baya za a zo a ji daɗi ba abin da daga baya za a zo ana kare shi saboda haka idan har alherin da kwanfa ya shirya a kano alheri ne to shi ne ya ce a zuwa ya tabbatar su saboda haka sai mu fito ranar zaɓe mu riƙi pdc ɗinmu mu zo mu dangwada masu. to muna godiya ranka ya daɗe